tabaraka wa ta'ala ya saita mana komai ya gyara mana kasar mu ya da mana da al'amura su koma cikin yanayi mai tsari kyakkyawa kamar yadda suke a da ko fiye da haka ma Allah ya sa haka amin bayan haka yan uwana masu albarka kamar yadda kuka ga title a sama cewa za mu tattauna ne tare da ku dangane da abin da shafi abin da waɗansu bayan Allah suka ɗauki gabarar gabatar da shi a 'yan kwanakin nan la'alla da sunan cutarwa zuwa ga masu da'awar sunna ko kuma aibatawa zuwa gare su ta hanyar ciratar waɗansu abubuwa a cikin karatukansu na samun tuntuɓan harshe ko kuskure a gurin biya wani baƙi ko ɓatan wasali ko wani abu mai kama da wannan shin menene mahanga ingantacciya dangane da ire-iren waɗannan abubuwa ina son mu kalli al'amura bi musu kallo na adalci kuma mai musu kallo na basira ni individually ni Anas Idris Muhammad zan faɗi wata magana wadda kai tsaye tana da alaƙa da ni a da jiya da shekaran jiya da yau da muke magana da gobe da za ta zo ban taɓa wa kaina wani kallo ko ganin cewa akwai wata riga a jikina wadda take saɓanin ta ɗalibin ilimi mai zuwa makaranta ya koyi ilimi ba wannan ta sa bana wasa da zuwa makaranta bana wasa da zuwa ɗaukan darasi ina zuwa ɗauki darasi da asuba da safe ina ɗauka da hantsi ina ɗauka da yamma ina ɗaukan karatu da daddare wannan kusan abu ne na daily basis da ake cewa abu ne kullum a cikinsa kake kuma ban taɓa jin cewa na gaji bari in tsaya ko bari in daina ba saboda haka ɗalibi ne ni ɗalibin ilimi ɗalibin ilimi ko duk wanda ya amsa sunan ɗalibin ilimi to har abada zai kasance cikin sifa ta gamsuwa da yadda da cewa zai iya yin kuskure ko zai iya yin abin da ike ba daidai ba a gyatta masa wannan ta sa ko da yaushe kofa abu da take za ka ga lokacin da wani zai ga kuskuren ka a matsayinka na ɗalibi sai ya ce da kai kayi kuskure a guri kaza sai ka ji wannan ai mai kaunar ka ne yana nuna maka wani kuskuren ka ne dan ka je ka gyara kuma cikin ikon Allah zaka ga duk lokacin da aka yi ishara aka ce ga wani kuskure naka a guri kaza to gobe ba zaka ji an maimaita irin wannan kuskuren ba saboda mun yadda mun aje kanmu a mahalli na ɗalibai waɗanda suke neman ilimi to amma samu kuskure wannan baya hana ka sauka kuma daga kan gwadabe ko daga kan layi wanda kake a kansa na karantar da al'umma na fa'idantar da al'umma da kuma nusarwa kamar yadda hakan baya cire maka riga ta ɗalibta akwai da yawa daga cikin bayin Allah da 'yan kwanakin nan suka fito da wani sabon salo shine ba za bibi karatuka da ake gabatarwa sawa'un ni nake gabatarwa ko malam wane ko malam wane sai su ciro sun fi cira kaman karatu irin na malaminmu malam adam abdallah hafizahullah sai a ce bara a ciro waɗansu kurakurai da ike yi wannan kurakurai da aka ce an cira wannan suna nufin yanzu ba malami ba ne wannan suna nufin kwata-kwata ba za a saurare shi ba wannan suna nufin kwata-kwata ba za a fa'idanta daga gare shi ba ah, babu shakka duk wanda zai yi wannan tunanin zai wahala ya zama na cewa yana da alaka da makaranta zai wahala gaskiya in ban da wanda abin zai masa ɗumi ya masa zafi yanayin yadda yan bid'a suke sauwara abin sai ka ji abin ya maka girka yanzu kaza gaskiya a tsaya kaza kaza kaza bayin Allah yan uwa da yawa masu albarka sun kira ni a waya akan abubuwa da bambanta to a ƙarƙashin wannan mas'alar ina da jawabai muhimmai da nake da su zuwa ga yan uwa na faɗa ni na da matsayi matsayina akan cewa sifata da yanayi na a shirye nake kuma maraba nake kuma daidai nake da ne kuskure kuma an gyara min zan karɓa. ban taɓa jin cewa ba zan yi kuskure ba ban taɓa jin cewa ni ba ɗalibin ilimi bane ba wannan ba sifata bace ba ɗabi'ata ta bace kuma ko da mutum ya kai kowane irin matsayi da yake tunani a harkar karatu baya taɓa fita daga cewa shi ɗalibi ne in ka yi karatun jami'a za ka ga yadda ɗalibi zai zake kundinsa zakwakurin ɗalibi zai rubuta project ɗin shi ya yi komai ya tsefe amma in ya kai gurin supervisor sai ka ga ana ta ja masa layi a ce nan ba ke daidai ba nan kuskure ne nan ba haka ake yi ba haka in ya gama digirin shi yana masters idan ya je shi ma defense ɗin haka zaka ga ana cin gyaran sa haka mutum ya kai matsayin PhD ya je zai gara zai kare project ɗin shi da ya rubuta kaga yana PhD yana kare eh, doctorate degree din shi yana dependent amma kaga yadda ake tsikarar sa a ce tsayanan tsayanan kawai sai kai kana dan ɗalibin ka kana dan zuwa ka je ka ɗauko karatu <laughs> wai wani ya ce da kai kai kuskure wannan ya zama kaman abin ayu cin gyaran ɗalibi a harkar karatu a ce gurin nan ba daidai kai shi ba kuskure ne wannan kaimi ne ga ɗalibi ƙara wa ɗalibi eh, allura ne na cewa ka zabura dagewa nan da kake yi ta zuwa makaranta ka ƙara dagewa akan dagewarka idan baka iya guri kaza ba ai ka iya can in baka iya can ba ai ka iya can to can din da kake da rauni ana sukaka a kansa, ana cewa kana da kuskure akansa kansa, to da wuri ka gyara shikenan dama kana zuwa kana koya to sai dagewar ka ta ninku akan dagewar da dan an taimaka maka an nuna maka wani guri da kake da rauni a kansa wannan kawai shi ne a ƙarƙashin wannan su waɗanda suka ɗauko wannan dagar ko da suka ɗauko wannan abin a matsayin aiki duk da su ba san fuskokinsu ba ma kawai mutane ne suka laɓe kamar sojojin ƙasa kenan ah, suka laɓe suka ce ba za su dinga cirato ina ne wane i batan nahau ina ne wane i kuskure to shikenan yanzu ba malami bane a ƙarƙashin wannan zamu ba su samfuri da malamai guda biyu ko guda uku nasu manya-manyan malamai waɗanda suke yi wa nahau ta'annuti waɗanda suke yi wa ilimi karan tsaye suke ɓata larabci su ɓata nahau a cikin zantukansu wasunsu ma da takarda a hannunsu suke ɓatawa malami na farko za mu kawo shehu ibrahim inyas wannan shi ne a sahun farko idan ya zama na mun kawo shi ya ɓata larabci ya yi ɓarna a nahau kaga kenan za a cire masa rigan malanta za a ce da shi jahili za mu tambaye su ne za mu kunna kuma za mu ishara zuwa ga inda su ma za su koma su samu maganar don haka ba tare da ɓata lokaci ba za mu kunna musu yanzu a malami na farko shine malam Ibrahim Inyas ina fata 'yan uwa su kasance tare da ni a Shehu Inyas akwai wata hutuba da igabatar mashahuriya a ƙasar Murtaniya tana cikin littafin Jawahirur Rasail juz'i na biyu shafi na hamsin da hudu zuwa shafi na saba'in. wannan hutubar a nan gurin take tana da tsayi to Sheikh Ibrahim ya yi sautinta ya fita da ita sautiyan an ɗauka to a ciki bara ku ji wata gaba guda ɗaya wadda shehu yake faɗa a cikin ta ga abin da yake cewa القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام هذه صفات الله تبارك وتعالى يقررها العلماء في أول تعليم أن هذه صفات الله تبارك وتعالى ومتى تركنا هذه الصفات لله تبارك وتعالى وصلنا إلى الفناء في الصفات نعم من سورة روانا مقالة شو إبراهيم براكو ساكيجي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والكلام ya lissafo sifat ice alƙudaratu as-sam'u al-basaru waye waye to wayannan sifat din wal basaru wal kalam hadhihi sifatullahi tabaraka wa ta'ala sai yace hadhihi sifatullahi tabaraka wa ta'ala Yuƙarriru lana al-ulama'u fi awwal at-ta'lim yuqarriru lana al-ulama'u fi awwal at-ta'lim me suke cewa malaman anna hadhihi sifatullahi tabaraka wa ta'ala yuqarriru lana al-ulama'u fi awwal at-ta'limi anna hadhihi sifatullahi tabaraka wa ta'ala ku jawa wannan hadhihi sifatullahi dillahi barna ne ba daidai bane kuskure ne ba haka ake faɗa ba wannan guda ɗaya kenan ga na biyu sai ƙara maimaitawa mata tarakna hadhihi sifatu lillahi wasalna ila al sifat ila sifat bara mu sake jinta a tare to yanzu صفات الله يقررنا العلماء في أول تعليم أن هذه صفات الله تبارك وتعالى أن هذه صفات الله ومتى تركنا هذه صفات لله تبارك وتعالى وصلنا إلى الفناء في الصفات تو كاغا wannan magana ta Shehu Ibrahim kuskure ce yace yuqarriru lana al-ulama fi awwal at-ta'limi malamai suna tabbatar mana a matakin farko na fara karatu anna hadhihi sifatul lahi ta'ala a bisa cewa wannan su al'ilmu al'udaratu al'iradatu sifatun ne lillahi ta'ala a gurin nan abin da shehu ibrahim yayi yi shi ne kaga anan gurin an ce anna hadhihi lahi zai zama anna hadhihi sifatillahi zai zama shine daidansa saboda idan ka kalla kaga ga anna wanda mun san anna tana cikin ah, ah, mansubatul asma tana cikin ababen da ke yi wa al-asma'u ah, nasaba tana musu tana musu nasaba ne to idan ka koma zaka samu cewa hadhihi din ita sifat da yace anna hadhihi sifatu to sifat ita wannan sifat din badal ne na hadhihi wanda badal mun san yana cikin attawabi yana ɗaukan shakal da komai na abin da ibi bayan nasa da ike badal ɗinsa to yanzu ka kaga anan anna hadhihi sifatillahi zai zama saboda me saboda idan ka kalli asalin kalmar ta sifat jam'i ne na sifa ita kuma sifa eh, idan zaka mata jam'i za ta zama sifat kaga jam'u mu'annathus salim ake mata zaka cire ta'ul marbuta sai ka kawo alif ka saka sai ka kawo ta'ul maftuha sai ka saka sai ta zama sifatun daga sifa kaman tilmiza sai ka cire wannan ta'ul marbuta din sai ka saka hamza sai ka kawo ta'ul maftuha ka saka sai ya zama tilmizatun kaga jam'u mu'annathus salim jam'u mu'annathus salim to idan ka koma cikin littafin nahwu jam'u mu'annasu salim yadda ake yin li'irabinsa in za a masa rafa ana masa rafa ne da dhamma amma in za a masa nasba ko za a masa jarra da kasra ake masa in za a masa jarra ko za a masa nasba ana yi masa ne da kasra sai a ce anna hadhihi ba za ka ce tun daga annaba sai ka ce sifatu a'a anna hadhihi sifati tunda jam'u mu'annasu salim ne shi kuma ana masa nasaba ne da kasara amma shehu a nan gurin sai ya ɗauko eh, raf'a sai imaka masa a gurin sai imaka masa a gurin kaga wannan abun kuskure ne sai ya ƙara cewa wa mata tarakna hadhihi sifatu shi ma anan hadhihi sifati shine yadda zai zama daidai a larabci amma mata tarakna hadhihi as-sifatu kuskure ne

أن هذه صفات الله تبارك وتعالى ومتى تركنا هذه الصفات لله تبارك وتعالى ومتى تركنا هذه الصفات هذه الصفات ne to yanzu ga shehu yayi bata anan shikenan sai na fito sai na ce shehu Ibrahim yanzu ya dawo bakin jahili idan ku mahaukata ne za ku iya yin haka idan ku mahaukata ne ba ku da hankali yan bid'a idan kuka ji mutum ya yi lahani ko ya yi kuskure gurin biya baki saboda haka ya da jahili to wannan yana lazumta muku sai kun saka wa shehu wannan rigar domin wannan lahanin da ijahilci ne kenan ya dawo jahili daga yau ya dawo mahaukaci bisa abin da yake ba ba ga na biyu ga na biyu Sheikh Sharuf Sale shine malami na biyu wanda zamu yi misali da shi shi kuma baraka abin da yake faɗa akan wadatul wujud wa aradu an yansibuha ila sufiyya bi kulli quwwa ma'a anna ibnu arabi al-hatimi ma'a anna ibnu arabi al-hatimi ma'a anna annafa yanzu baka san annafa kaga zai zama ibna ibna al-arabi ko ibna arabi ma'a anna ibna arabi amma sai ce ma'a anna ibnu ismu annafa yanzu sai a ce sharu sale bai san annaba? bai san anna da hukunce hukuncen ta ba bai san ita ce take bai san tana yi wa kaga babu wanda zai ce sharu sale bai san anna da kuma hukunce hukuncen ta ba yanzu ka sake jin abin da yake cewa ma anna ibnu arabi ibnu arabi fa anna ibnu <laughs> baraka ji wa aradu an yansibuha ila sufiyya bi kulli quwwa ma anna ibnu arabi al-hatimi ma anna ibnu arabi al-hatimi ma anna ibnu arabi yanzu kawai sai a ce da shi ya zama bakin jahili bai san anna ba da aikinta baraka ji ga gaba ma ya ƙara wani guda biyu a wannan أكدي بكل قوة مع أن ابن عربي الحاتمي اللي بيجعله رمز الاتحادية كاغا غودا داي كينان من كاو مكا شو ابراهيم غا دينا ناشا روسالي برا قارا مكا ناسا هر وان الحي والميت والشجر والبشر كل واحد وان الخلق والخالق واحد هذه وحده الوجود اما وحده الشهود hadhihi wahdatul wujud hadhihi wahdatul wujud dai hadhihi wahdatul wujud shine daidai saboda hadhihi mubtada ne kaga wahdatu zai zama khabar ɗinsa? amma yace hadhihi wahdatul wujud sannan yace amma wahdatul wujud ya amma za ta yi wa wahdata nasba amma ce za ta yi wa wahdata nasba tana cikin mansubatul asma dama ai ba ta daga ciki inna wa akhawatuha su ne suke yin nasba ko suna nan guda shida inna lakinna ka'an laita la annafiya ga sunan suna kasu guda shida amma babu lam a ciki bari ka ji abin da yake cewa bari a sake sama ka kaji wa anna al-khalq wal khaliq wahid هذه وحدة الوجود هذه وحدة الوجود أما وحدة الشهود أما wujud. الوجود أما وحدة الوجود kaga wannan kuskure ne shi ma mubtada da khabar zaka ce malam sharu yanzu bai san ah, ana cewa sharu bai san mubtada da khabar ba amma gashi yana kuskure a ciki ba wannan ba kadai bara ka ji wani abu mafi sauki daga cikin abin da ya shafi ilimin nahau huruful jar min ila an ala fi rubba ba'un kaful lamun eh, huruful jar ba wallahi bari ka ji yadda ike yi wa huruful jar huruful jarri dai huruful jarri bara ka ji ده ابن عربي نفسه ابن عربي نفسه بيقول بوحدة الشهود وليس بوحدة الوجود ابن sai dai zama bi wahadatil wujud amma babban shehi irin wannan yanzu za a ce shikenan wannan jahili ne bai san huruful jarri ba yaqulu bi wahdatal wujud hake ce ibn arabi nafsu yaqulu bi wahdatal wujud bari ka sake ji haka ji ابن عربي نفسه بيقول بوحدة الشهود وليس بوحدة الوجود يقول بوحدة الشهود ابن عربي نفسه يقول بوحدة الوجود بوحدة sai dai ya ce bi wahdati yanzu kawai sai in sa kyamara in ce sharusa da jahili ne kawai sai in sa kyamara in ce dama bakin jahili ne dinga tattaro su ga san yayi batan mubtada da khabar <laughs> nan ga ismu annacan ya saka mata rafa ya mai da ita marfu'a yanzu kuma ga ga ga harfu jar yayi batansa bi wahadati ya ce bi wahadata ya bi wahadata shuhud bara an ƙara saka muku ku ji bara an saka musu su ji ده ابن عربي نفسه ابن عربي نفسه بيقول بوحدة الشهود وليس بوحدة الوجود واحد ده ابن عربي نفسه ابن عربي نفسه بيقول بوحدة الشهود وليس بوحدة الوجود في كلام انت يا جاهلي shikenan sai in ci mutuncin sa in zazzage shi ga wani huruful jar din shi ma shi ma wannan wani harfu jar ne bari ku ci abin da ya sake faɗa wannan kuma wata naduwa ce ina tunanin ba a fi shekara ɗaya da yin ta ba ita ma a cikin ta in ka saurare ta zaka ji barna mai yawa zaka ji abubuwa masu mamaki shi yasa na ɗauko ƙarami guda ɗaya na na na harfu jar bara ku ji abin da yake cewa shi ma وعدم تطبيقه بالطريقه التي تنعكس wa adamu tatbiq bi tariqa bi tariqa allati tan'akisu biha atharu bi tariqa zai ce bi tariqi zai ce bi tariqa zaka ba za ka ji <laughs> fana maka biha wa adam tatbiqihi bi tariqa allati tan'akisu a madadin ya ce bi to irin wannan idan ka ce zaka dinga bibiya ka ciro daga wancan ka ciro daga wancan yanzu alal aƙalla mun kawo daga mutum biyu inda kowanne mutum ne da yake mu'tabar fi tariqa Sheikh Ibrahim Inyas gashin ya faɗi Sheikh Sharif Sale gashi ya faɗi idan wannan ya zama shine ma'auni in dai kai batan wasali ko kai batan wana na hau ka dawo mutumin banza to fa shehiran ku gaba ɗaya sun zube to amma yaushe waye zai zo idan ka ta taku ku dinga wannan shirman waye zai dakata ta ku ku dinga wannan sharman tare da shi shi yasa lokacin da kuka dauko wannan abun wallahi ba mu so mu kula ku wannan din ma kawai saboda yan uwa da suke ta magana wallahi alazim shi yasa muka ga dacewar ya kamata a ce mu ce wani abu akai illa iyaka an ce da kai kana da kuskure a guri kaza ba laifi soyayya ce kauna ce wanda kai kuskure guri kaza sai ka gane eh ashe ina da rauni a guri kaza je ka gyara ba laifi bane kuma babu kaskanci a ciki amma fito abin da abin a sura ta jahiltawa da zagi yanzu gashi mun kawo shau Ibrahim bilafzihi yana yin barna a larabci gashi mun kawo Sharif sala guri biyar yana yin barna kana jin huruful jar bai san su ba huruful jar zaka ce bai san su ba su ne abubuwan mamakin ma na sosai bari ka ji wannan sosai bari ka ji wa adam tadbiqihi bi tariqa allati بطريقة التي بطريقة التي يче بطريقة يче بطريقة كذا يا كسائك جنسا غوري ده ابن عربي نفسه ابن عربي نفسه بيقول بوحدة الشهود وليس بوحدة الوجود ابن عربي نفسه يقول بوحدة الشهود بوحدة بوحدة يче بوحدة يче بوحدة وما شرب سالني ولكن سائك جنسا وأن الحي والميت والشجر والبشر كل واحد وأن الخلق والخالق واحد هذه وحدة الوجود أما وحدة الشهود هذه وحدتها وحدتني شيء وحدتها هذه وحدة وحدتها قاشك إبراهيم الناس قاشي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام هذه صفات الله تبارك وتعالى يقررنا العلماء في أول التعليم أن هذه صفات الله تبارك Salim أن هذه صفات dole nasabarsa da jarrarsa duk gaba ɗayansu da kasara ake yi amma ya ce ma anna hadhihi sifa anna hadhihi wa tarakna hadhihi sifatu hadhihi sifati zai zama kuma shek ibrahim ne yayi yanzu shi kenan ya dawo jahili balidi ba za a kula shi ba a dinga ace komai a mahallinsa komai a bashi a mahallinsa amma aka ce za a ɗauki wannan yanzu ibrahim inyas ya zube shek sharif sale ya zube sai me kuma ya rage wannan kawai guda biyu na rantse da allah misalin su mukai malam nasiru kabara namu na nan kano bai taɓa yin raddi abubakar eh, atiku sanka shehu sanka bai taɓa yi masa martani a martanin bai masa gorin arabiya ba ya ce masa gaba ɗaya baka san larabci ba aka yake gaya wa abubakar atiku sanka malam nasiru kabara amma wannan ya rage daga cikin kibar eh, shehu atiku sanka a gurin mabiyansa kuma yana yin kuskuren ka koma husulul amani nasa kaga abubuwan da ya rubuta a ciki kai ba wannan ba tsaya ka koma cikin littafin siyaru a alamin nubala na al'imamu zahabi juzi'insa na sha hudu shafi na tara, a ƙarƙashin tarjamar abu hamid al-ghazali hujjatul islam suke ce masa amma yana daga cikin abin da Allah tabaraka wata ala bai bawa ghazali ba shine mai littafin iya ulumuddin sai kasa aka ce da kai ghazali kasan san waye ghazali ka irin gudunmawa da irin yadda suka rike shi kwata kwata bai iya na hau ba kwata-kwata bai iya bai san nahau ba kuma zahabi ya kawo a cikin siyar haka a cikin tarjamarsa ana yawan kawo ita wannan maganar zahabi ya kawo yake cewa wa mimma kana yu'tarada bihi alaihi na daga cikin abin da ake bujirarwa ko ake masa itirazi a kansa shi al-ghazali wuqu'u khalalin shine samuwar matsaloli da gibi da tasgaro min jihatin nahwi fi athna'i kalami yadda in yana zance ko yana karatu ake samun giɓi da yawa na nahau bai iya ba gazali waruji afi ya ce a ƙarshe aka zo aka yi masa muraji'ar kurakuransa na nahau malamai suka zauna da shi suka ce malam gazali ya akai kake barna a nahu haka kaza kaza kaza a ƙarshe ice wa tarafa annahu ma marasahu da bakinsa Gazali ya buɗe baki ya itirafi ya ce wala ban iya bane yanzu shikenan Gazali ya zube ya zama dan iska kenan a fahimtar ku ba na faɗa da wannan an san ba yaran mu bane ba irin wayannan abubuwan amma misali muna arai yaran ku ne kamar muna muku ilzami ne na halin ku idan ya kasance kawai mutum zai lahani ko zai ja baki ba daidai ba ko zai kuskure gurin jan baki shikenan yanzu ya dawo jahili ya dawo mutumin banza dan iska ga Gazali a biya rubuta ya ce da kansa ya yi itirafi ya ce wallahi shi bai iya nahu ba ashe ibrahim mun kawo ya kuskure ga sharu salam mun kawo wurin guri hudu ko biyar ya yi kuskure shi ma ana hau yanzu duk sun da jahilai yan iska wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne ba kamata ya yi a ce ɗaliban ilimi suna da wata sifa ita ce sifar mu'amalanta junansu da tausayi da ƙauna lokacin da kaga wani dan uwanka ya fada wani kuskure kuskuren da kai ma baka wuce ka faɗa masa ba duk wanda yake zuwa zaure karatu in dai kana zuwa makaranta zaure karatu ka sa ka durƙusa gwiwoyinka ka ja baki a fasa wallahi sai kai bata a gaban ka malami wanda kai ka san wannan malamin ka ne kai kanka zaka je zai shekara biyar yana karantar da kai bai muraja'a ba wallahi zai zo yana jan baki a gaban babban malami ana jan baki wallahi sai an mai gyara sai an mai gyara ka nemi manyan malamai da suke karatu ana ja musu baki kaji mai jan bakin ya iya fannin sosai ya san lugha wallahi amma yana jan baki za ga malam yana dakatar da shi yana ba haka bane kaza ne kawai sai wani daga cicciro ne ya ce ai wannan ma jahili ne bai iya karatu ba wannan ba daidai bane al-imam at-tabari abu ja'far muhammad ibn jarir shaykhul mufassiri idan ka koma cikin ah, littafin mu'jamul udaba na yaqutul hamawi ana cikakken littafin sunansa shine irshadul arib ila ma'rifatil adib idan ka koma mujalladin sa na shida shafi na 2249 karkashin tarjama ta 1010 ita ce tarjama shi shi al-imam at-tabari zaka ga ya kawo tarihi na shi al-imam ibn jarir at-tabari ya san al-qur'ani ya san lugha ya san kaza amma kuma bai san bai san ilimin arut ba bai san ilmul ba yanzu shi kenan kuma ilimin arud yana daga cikin ilimai da suka kai a babin lugha da su ne ka san waka domin waka tana daga cikin abin da adabin larabci ya tsayu kai. to ibnu jarir at-tabari shekul mufassirin bai san shi ba ya ba da labari ya ce wata rana ya shiga kasar misra sai kasance ɗalibai da malamai suna ta zuwan masa da tambayoyi suna masa imtihan ana son a ikhtibarin kwakwalwarsa a ga shin wani zurfi yake da shi harkar ilimai ibnu jarir at-tabari yace wallahi duk fannin da aka zo min da shi sai na bada amsar sa wannan yazo ya bugi ciki na in bashi amsa yace ana zaune kawai wata ran sai wani yazo min yayi min tambaya a cikin ilmul Ya yace wallahi ban sani ba dan ban iya shi ba sai ce amma kai hakuri ka tafi yanzu gashi bai iya ba wannan bai sani din ba sai ya zama masa ƙaimi sai ya zama masa ƙaimi a daren wannan ranar a yammaci aka yi mai wannan tambayar da daddare je nemi littafin khalil wanda ya rubuta a babin arut ya ce a daren ranar karanta. da ya karanta wani littafin da safa ya kware a fannin kawai sai gashi yana tambaya yana ina wannan wanda imin tambaya je akan ilmul arut da ban sani ba to ya zo yau ya mun wannan tambayar ya zauna kuma sai gashi ya zama cikakken masanin ilmul arud a dare daya amma kafin a masa wannan tambayar bai sani ba bai sani ba wannan baya mai da mutum ya koma al-imamu tabari muke baka misali yanzu akwai ɗaya daga cikin malamai ah, ga littafin sanan kitabu ta'awili mukhtalafil hadith gashi na ibnu qutayba ibnu qutayba ya rasu shekara ta 276 shine shekarar rasu ibnu qutayba idan ka ɗauki wannan littafin nasa ka buɗe shafi na biyar. ya kawo wani jawabi mai tsada mai kyau dangane da waɗansu dalilai da ke sanya waɗansu cikin 'yan bidi'a ko cikin masu faɗa da malaman hadisi su ki karɓar hadisi daga gurin wasu sai ike kawo dalilin ko illar sai ike yin warware a kanta abin da masa unwani da shi shine da'afuhum bil lughati wal ma'rifa raunin da waɗannan malamai suke da shi a fannin lugha al arabiyya da kuma ma'rifa ga abin da yake cewa wa amma ta'anuhum alaihin bi qillatil Ma'arifati, amma sukar da suke yi ga malaman hadisi bi qillatil Ma'arifati lima yahmilun domin suna da ƙarancin sani dangane da abin da su wayannan masu suka suke dauke da shi na jarin ilmin lugha wa kathratil lahani wat tas'if da yawan samun lahani da ake yi ta ɓangaren lugha a gurin su waɗannan ah, malaman hadisi ɗin yace fa innan nasa la yatasawuna jami'an fil ma'rifati wal fadl yace to kai sani cewa fa mutane ba su daidaita su zama daidai a gurin abin da ya shafi ilimi da kuma falala walaisa sinfun minan nasi babu wani samfi daga cikin mutane illa walahu hashun wa shawbun face sai ka same shi yana da tibatibai da kurakurai wa aina hadhal a'ibu lahum an zuhri. yace wannan me yi wa malamai ba din yana su yana suka sai ce bus iya loka ba bus iya wannan ba yace ina yake da matsayin al az-zuhri alamin nasi bi kulli fan wanda yake yana daga cikin mafiya sanin mutane fannuka masu tarin yawa wa Hammad ibn Salama da Hammadu dan Salama wa Malik bin Anas da Imam Malik ibn Anas wa ibn Aun da ibn Aun wa Ayyub wa Yunus ibn Ubaidin wa Sulaiman taimi wa Sufyan thawri wa Yahya ibn Sa'id wa ibn Jurayj wal Auza'i wa Shu'ba wa Abdullah ibn Mubarak wa amsali ha'ula'i min al da makamantan waɗannan cikin malamai da suke tabbatattu masu tabbaci a cikin ilimi ya ce amma wa'annan wallahi duka an same su da tuba da kurakurai sai ya ce ala tanan ka sani an haɗu akan annal da bi fannin min funun duk wanda ya taƙaita da wani fanni daga cikin fannuka na ilimi munfaridun annal da bi fannin min fununi, wanda ike yayi tafarrudi da wani fanni daga cikin fannukan ilimi a ce wannan masanin ilimin hadisi ne ko a ce wannan masanin fiqhu ne ko a ce wannan masanin aƙida ne ko wannan a ce masanin lura ne la abu bizzalali fi ghairihi ba a aibata shi idan ya yi samu zamiya a wani fannin da dama ba shi ne fannin da ya yayi tafannuni a cikinsa ba in ya zame to wannan fa shekara 200 da wani abu aka rubuta wannan maganar magana nake karanta maka yanzu ta shekara 1200 malamai sun rubuta ibnu kutaiba yasa idan kaga wani ya kafa kyamara wai shi abin da ya zauna zai yi zan yi bayanin wane bai iya larabci ba ko zan yi bayanin wane da kurakuran da ike yi shi wannan shine abin da ka zauna za ka ba a babin raddi ba ko martani akwai wanda zai yarfa maka ya ce baka iya lugha ba sai ka ce to ai kai ma gana ka kuskura dan ka nuna masa cewa dan karama wannan ba wannan babin bane a wannan babin shine zaka ga eh, Abdul Jabbar malamai suka dinga masa irin wannan rubdugun malam Rabiu Allah ya ƙara masa lafiya rijal lemo akwai littafi da ya rubuta na tabinu kadibul muftari ya kawo kurakuran abjabbar ɗin ta fuskar lugha haka akwai malam murtaza annaisi a cikin shi ma ɗaya daga cikin littafansa da wa abjabbar raddi shi ma kaman littafin da ya yi wa kaman akan asma'ul husna ɗin nan kaman a ciki shi ma ya kawo kurakurai da i shi abjabbar ɗin ya faɗa kansu a babul lugha wannan ya halatta idan wani ya goranta maka a wannan babu ya ce baka iya ba shi ma ka nuna masa bai iya ba ai ko ka ɗauko masa tsofaffinsa ka ce ai kai ma ga ka sun faɗa wannan ramin kaga idan zan koma makaranta wanda suke rayayyu a cikin su in makaranta yanzu zan fara zuwa kenan sai mu tafi tare da ni da su ga kafata ga kafar su ga kafata ga kafar su kuma yanzu ya rage nasu yanzu mun ka musu kuskuren sharu sali to alhakin su ne eh, haƙƙin su ne su je su mai nasiha su ce malam gaskiya ka dinga gyarawa kana batawa ko su sa masa littafi su karantar da shi a zawiya ko kuma makarantar da nake zuwa ya zo mu dinga tafiya tare tun daga shi harful jar yana bata shi ismu anna yana batawa da makamantan ire-iren waɗannan abubuwa da muka kawo babu misali saboda haka sai ike cewa sun haɗu akan cewa wanda ike yayi tafarrudi da wani fanni la yu'abu bizzalali fi ghairihi idan ya samu zamiya a wani fannin to ba a masa aibi sai cewa walaysa alal muhaddisi aibun an yazilla fil i'rab kaji kalmar nan yace walaysa eh, alal muhaddisi aibun malamin hadisi babu aibu a kansa an yazilla fil i'rab idan ya samu zamiya ko karkacewa gurin i'rabi ma'ana gurin nahau gurin eh, nasabu eh, gurin fataha isa kasara yace la abu alai la abu alai yace laisa alal muhaddisi aibun an Zilla fi i'rab wala alal faqihi an Zilla fi shi'r haka masanin fikihu malamin fikihu wanda zai biya maka mukhtasar ya biya maka kaza ya san fikihu ya san eh, mazahib sai kuma ya zo zai kawo maka wani shi'iri na jahiliya kawai sai kaga ya kuskure a ba za ka yi masa abi ba dama ai ba fannin sa bane ba fanninsa bane yace babun ilimi ba a wannan yace inna ma yajibu ala kulli zi ilmin an na fannahu abin da ya zama wajibi akan duk wani abocin ilimi shine yayi itikanin fanninsa idan kai malamin aƙida ne to ya zama na ka kana itikani akan ta kana daddaka ta to wannan itikani a fanni shi kuma abu ne da yake tafiya a hankali a hankali ake tafiya a cikinsa ba rana ɗaya ake zama fanni ne ba sai ka bi mataki bayan mataki Uh, wannan abin da ake karantawa misali a jami'a wani course a ce kana karanta Islamic studies ko kana karanta economics misali ko kana karanta accounting Za ka ga wannan digiri yake a fannin in ya gama zai shiga zai yi masters a the same process ne amma a hankali yake itikanin wannan fannin ya wuce matakin digirin farko ya yi digiri na biyu ya zama ya yi digiri na uku yanzu ya zama profesa ma a wannan fannin to a haka ake bi a mataki yanzu wanda yake a matakin masters din ba za ka ce da shi kana expecting din shi ya zama kaman profesa da yake a wannan matakin ba to a mataki mataki ake bi sai ya ce wa inna ma yajibu ala kulli dhi ilmin abin da yake zama wajibi akan dukkanin wani ma'abocin ilimi an yut'ina fannahu shine ana so ya itikanin fanninsa idha ihtaja nasu ilaihi fi yayin da ya kasance mutane suna da bukatuwa zuwa gare shi a cikin wannan karatun fannin wanka adat lahur riyasatu bihi kuma aka saka masa kaman jagoranci ko shugabanci na karantawa a wannan fannin ya zama kaman malami to wannan fannin da zaka zauna ka karanta in zauna ga kujera zan karantar da ku hadisi to ya kasance na itikanin wannan hadisi in zauna zan muku tafsirin alqur'ani to ya kasance na zama mutqin ina da itikani a ciki itikani da gwargwadon yanayin ɗalibta ta in na kai mataki kaza to in yi karatu a wannan matakin ba kai saka fita daga cikin ah, zone ɗinka ba duk yadda ka kai da kwakule kwakulanka da kakale dole akwai wani level da nan ne naka ba za ka fita ba wanda kuma duk yake ya ɗara wannan fannin yana in ya ganka to zai san eh kana kokari a class ɗinka amma baka ƙara so shi ba duk fannin ilimi haka yake yasa zaka tausaya wani kaga ya zauna yana kwaye kwaye Allah ya sauke Allah ya mana afuwa idan ka tafi shafi na 277 zaka ga ibnu kutaiba yana cewa wala a'lamu ahadan min ahli al-ilmi wal adab yace ban san wani mutum ɗaya ba daga cikin ma'abota ilimi wal adabi da ilimin larabci adab loga kenan illa wa qad asqata fi ilmihi wallahi face yayi kuskure a cikin iliminsa duk cikarsa ya ce face wallahi sai ka same shi ya samu bata da kuskure a cikin iliminsa kal asma'i ya ce kamar al'imamul asma'i masanin lura masanin nahau amma ya yi kusa kurai. ya ce wa abi zaidin haka da abi zaid wa abi ubaidata da abi ubaida wasiba waihi da limamin malaman nahau shi ma ya fada kurakurai a nahau din wal akhfash da malam akhfash malami ne na qira'at da lura wal kisa'i Ali ibn Hamza al-Kisa'i ɗaya daga cikin malaman qira'at shi ma malami ne masanin nahwu da qira'at shi ma ya faɗa cikin kurakurai wal farra da al farra wa abi amr shaybani da abi amr shaybani wa kal a'immati min qurra'il qur'an yace kai ba waɗannan kadai ba hatta limamai daga cikin malaman karatun alqur'ani su ma sun faɗa cikin manya-manyan kurakurai yace wal a'immatu minal mufassirin haka an samu manya-manyan malamai daga cikin masana tafsirin alqur'ani su ma sun fada cikin kurakurai sai yace wa qad akhadha an-nasu ala shu'ara'i fil jahiliyyati wal islami al-aqta al-qata wa qad akhadha an-nasu an-nasu zai zama eh, fa'il marfu kenan eh, yace wa qad akhadha an-nasu ala shu'ara'i fil jahiliyyati wal islami al-qata eh, alqata maf'ulun bi zai zama mansub wa qad akhadha nasu ala shu'ara fil jahiliyyati wal islam al khata'a fil ma'ani yace haƙiƙa mutane ma'ana malamai sirriki sirriƙata daga mawaƙan jahiliya masana larabci kenan na zamanin jahiliya wal islami da kuma mawaƙa na lokacin musulunci an riƙa daga gurinsu me aka riƙa daga gurinsu alkhata'a kuskure filma'ani. wa filli irab an riƙi kurakurai a gurin daga gare su a cikin ilmul ma'ani da kuma al-i'rab shine nahau yace an riƙa wannan daga manya-manyan malamai cikin manya-manyan masana lugha tun jahiliya har zuwa shigowar addinin musulunci an riƙa al-aqta kurakurai eh fil ma'ani wal i'rab a cikin ma'ani ilmul ma'ani da kuma al i'rab ilmun nahwu wa qad akhadha an-nasu 'ala ash-shu'ara fil jahiliyyati wal islam al khata'a fil ma'ani wa fil i'rab wa hum ahlul lughati yace in kuma ana maganar lugha arabiyya waɗannan su ne ma'abutanta wa bihim yaqawul lihtijaj kuma idan aka zo ana maganar hujja a lugha su ake ambato a ce ai wannan hujja ne a lugha wannan shine daidai a lugance domin wani ma ya faɗa amma gashi shekara dubu ɗaya da ɗari biyu ake gaya maka wannan maganar dubu ɗaya da ɗari biyu ma da ɗoriya وقد أخذ الناس على الشعراء في الجاهلية والإسلام القطع في المعاني وفي الإعراب نعم يمي تامك وفي الإعراب أنا هو أني كمان يمان يمان لما يتن أشان ما بلا أشي مس جاهلي با كقوما ككرنت ترجمر ترجمر آه wannan mutumin Abu Hamid Al-Ghazali a cikin siyar tare bai iya nahau ba kuma an kawo a cikin siyar din an faɗa a tarjumar sa an ce bai iya nahau ba kuma da kansa yayi itirafi ya ce wallahi ban iya ba amma ka duba yaban kuma da aka yi masa gurin karantawa ka duba yaban da aka yi masa a gurin karantawa ba wannan kadai ba a ji wannan batun duka ɗauki littafin awasif littafin awasif gashi littafin awasi na mala abubakar madate a bayan littafin nan a ƙarshe ya ambaci waɗansu manya-manyan jigajigan malamai da su suka koma suka wa littafinsa muraja'a suka yi taƙariri a kansa a ƙarshen littafi kenan in ka suka ce sun karanta littafin abin da yake a ciki daidai ne tsakanin kuskuren na hau da na sarfu na rantse da Allah sun fi guda ɗari wanda wannan duk kuskuren da aka samu a cikin littafin yana koma zuwa gare su domin sun sa hannu sun yi tauƙi sun ce daidai aka rubuta a littafin kaga yadda ake mai da maktaba ta zama maktab labirari ta koma teburi ka je ka ga abin mamaki a cikin littafin awasim ba kurakuran da aka samu a littafin awasim ne suka fi matsala ba ba kusakuran da aka samu a cikin littafin Awasi, su suka fi bayar da mamaki ba a waɗanda suka saka hannu akan cewa abin da aka rubuta a cikin awasim din daidai ne su za su baka mamaki Ala Abdullahi Uwaisu babban malami ne na zaure masanin lugha masanin fiqhu amma ya ce daidai aka rubuta a cikin awasim Furofesa Rakaka na Jami'ar Bayero imam nasir na kofan mata wayannan dukkaninsu udaba ne masana adab ne da larabci da nahau sun san qawaid na arabiya ga suna nan kusan mutum nawa lissafa amma ka kuma cikin littafin ka ga tashin hankali da abin da suke cikin sa saboda haka a karkashin wannan gabar maganar da nake faɗa shine wane yayi kuskure daban cin mutuncinsa da iskatinsa a cikin al'umma da nuna cewa bai kai ba shi ma wannan daban idan eh, za ka ci mutuncinsa ko za ka wulaƙanta shi ka tozartar da shi ka zage shi ba don komai ba sai don ya faɗa cikin kuskure wannan yana lazumta maka ka zagi shehinanka domin su ma sun kuskuren da yake irin wannan ko sama da shi sharif salamin kawo kuskuren da ya faɗa a cikinsa a cikin huruful jar huruful jarri huruful jar ka duba kusan kuskure uku muka kawo iyaka na huruful jar guda biyu ismu anna ya fada a cikin ta kana gani ismu inna ya fada a ciki kana kallo mudafun da mudafun ilai eh, mubtada da khabar ya fadi ga shek Ibrahim kana ganin sa jam'u muannathu salim yaje imaka wa raf'a anna hadhihi sifatul lahi ta'ala zai zama zai ce sifati yace sifatu yanzu duk gabaki ɗaya kawai sai in zo sai in sa kyamara in ku mahaukata ne kuna irin wannan mu wannan ba shine ne layinmu ba ba shine ne layinmu ba kuma alhamdulillah makaranta ba wanda zai gaya mana zuwa makaranta <laughs> alhamdulillah muna zuwa kuma muna ci gaba da dagewa da zuwa kuma duk wanda ya ce da mu ga kuskuren mu muna maraba mun gode Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi za mu ci gaba da zuwa amma kuma za mu kuma mu ci gaba da cewa aƙidar kowa Allah ne kafirci ce kuma ga inda take a cikin littafi al'umma su guje ta za mu ci gaba da cewa duk wanda yake matsayin kansa matsayin manzan Allah ƙarya yake yi ku daki kansa ku dawo da shi ƙasa duk wanda kaga suna neman su dinga yau irin wannan tsagerancin suna wannan rawar kan wannan abin ne da ake yi ba sa so wannan sautin da ike isa musu da wannan saƙon ko ike tona wannan asiri nasu ba za su rufe shi su hana shi motsi da me za su hana shi ba wai su dauko su ce abin da i faɗa ba haka ma'ana take ba ga fassara ingantacciya wanda wannan mu shine abin da muka yi tsammani daga gurin su za mu karanta kaza a littafin ku za mu ce ga kaza ake nufi maimakon ku fito ku musa ko ku karyata sai ku je ku makale wa wani abu wanda kwata-kwata ba shi ne gurin su kuwa ba in ba kuskuren nahu ne shegunan ka sun yi kaga su ma bisa halatta a karɓi magana daga gurin su ba kenan amma ba wanda zai faɗi wannan sai jahili ba wanda zai faɗi wannan magana sai wanda bai san abin da yake yi ba to amma ganin kun kutsa cikin abin ne shi sa muka ce kai bara mu ba ku amsa amma ba dan kutsa wanda kuka yi ba ba wata bukata ba wani wanda zai wani saurare ku dan an san ba harkar karatu kuke ba yanzu ibnu qutayba gashi shekara 260 da wani abu ya rasu shekara 1000 da wani abu yake ga maka labarin nan yace da yawa daga cikin al'uda ba waqad akhadha nasu ala shu'ara fil jahiliya wal islam al khata fil ma'ani wal i'rab al ma'ani wal i'rab ma'ani da ilmun nahwu gaba ɗaya an kama al a'imma wa hum ahlul lughati wa bihim yaqul ihtijaj da su hujja take tsayuwa mata lugha amma an kama su da kurakurai a irabi an kama su a kaza abu hamid al-ghazali bai iya nahwu ba kuma da kansa aka zo aka yi itirafi siyar alamin nubala a biya kawo ce, wallahi ban iya ba kuma shine mai littafin ya ulumuddin kawai saboda kai dan gidan bagidajiya ne ko sai ka zauna ko sai ka dinga tsine musu albarka kana zagin su kana ce musu jahilai abin da ka ce musu jahilai da shi shaidan ka to sun fada ciki ba mu ce ka fito ka tsine wa naka malaman ba ba mu ce ka fito ka tsine musu ba amma dai ya zama ya zama wajibi lokacin da ake tafiya to a tsaya akan layin da ake yin tafiya a kansa in kuskure ne misali na yi kuskure a guri kaza kai ma za ka iya faɗawa kai ma kana faɗawa kuma ni dama sifar in fada kuskure ta wace ɗalibi ne Dalibi <laughs> ɗalibi dan ya faɗa kuskure ai ba abu mamaki ba ne kuma ina maraba muna maraba da kuskure dan duk wanda ya ce da kai ga kuskuren ka gyara ai masoyinka ne amma kada a ci mutunci in kwa za a ci mutunci to kai ma ka bude kofar a kamo naka dattijan da suka fada irin wannan kuskuren a ci mutuncin su a kama gemunan su a mammare su za a iya wannan cikin sauki saboda haka wannan ba abin da zai canja ba abin da zai rage bal sai dai ma ya ƙara kaimi wajen ci gaba da ɗebo miyagun aƙidu da suke cikin littattafan ku na aƙidar wahdatul wujud allantar da kowa aƙidar kafirta kowa da cewa duk wanda ba dan ɗariƙa ko ba arne ne ma ba ma musulmi ba ne bai na rubuce Allah ya tura kowa cikin halaka ba wanda zai tsira sai dan ɗariƙa ku wannan duk kaga kafirci ne wannan duk kaga kuskure ne kam afwan ba daidai bane ba dan haka wannan ita ce gaba ta farko da zan magana a kai. gaba ta biyu ita ce mas'alar lahani a cikin alkur'ani Sheikh Malam Adam Abdullah Hafizahullah uh, mun san irin damuwar da 'yan bida suke da ita a kansa. Mun sani ba sa ƙaunarsa. Uh, uh, so ƙiyayya su gare shi ƙiyayya ce ta musamman. da kuma duk da za su su nuna aibinsa da kuma yadda za su nuna cewa bai iya ba ko yana da kuskure a guri kaza za su wanda kuskure kamar yadda muka faɗa ba wanda ya kubuta daga faɗa cikin kuskure sun ce babu wani ingarman doki face sai ka same shi yana yin tuntuɓe ɗan adam ne kamar yadda muka tabbatar maka yanzu shehinanka su ma sun faffaɗa kuma manyan shehinai shehu ibrahim ya faɗa shek sharif sale ya faɗa na san duk wanda zaka kawo kuma a yake shi yasa na tsaya akan su kai ban ka wani ba kuma na ka misali da littafin awasim da abin da yake cikin sa na tarin kurakurai ga kuma manyan shahinai ne suka sa hannu suka ce sun gamsu da abin da yake cikin sa to mu dauki abin da ya shafi kuskuren qur'ani malam ya zo karanta aya alqur'ani sai ya fada cikin kuskure wanda wannan kuskuren da yayi a gaban kutubar bayan yayi gaba lokacin da ya zo tarjama kenan ya kawo ita wannan ayar ya karanta ta a yadda take kuma ya fassara ta kuma ya isar da saƙo a cikinta wanda ni babban abin da ya faɗo kan hankali na ma kawai shine ma'anar da ibayar a cikin wannan ayar da saƙon da ya fitar a cikinta shi ya musu zafi yasa su ciro wannan kuskura tare da cewa za mu nuna musu kuskuren alƙur'ani daga rubutun shehunsu yanzu nan aya alkur'ani ya rubuta ta ba daidai ba kuma da za a fassara ta fassara hausa ita ma sabo ce bara ku ji abin mamaki da malamin karanta ayar lokacin da izo kaga da a ce wannan abin yayi da gaske da suke faɗa to ya kamata da yazo fassara ma imaimaita amma bari ka je zai ce idan har Allah tabaraka wata'ala a Qur'ani zai ce laqad kafara allazina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam to hutuba ce ya biya wannan ya zauna sai tashi kuma sai karanta wannan ma'ana wancan da i kuskure ne to wannan wani irin zalunci ne wani irin zalunci ne mutum ya karanta aya ya kuskure gurin karantawa a karan fari ya zo sake karantawa a karo na biyu sai i gyara ɗaya kenan na biyu ya ƙara karantowa tare da fassara ingantacciya bayan fassara ya ɗora da ƙarin bayani sharhi akan ayar sannan kafin ita wannan ayar ayoyi nawa ibiya a wannan tsayuwar daidai hadisai guda nawa kuma i karanta daidai Ɗan uwa ku koma ku saurari kuɗuban nan malam ba aka tsantsara aka zuba akan wahdatul wujud aka yi kwatsa-kwatsa da wannan tsinani a aƙidar aka ɗauko littafin jawahirul ma'ani aka karanto karatu na tashin hankali a ciki abin da ya tayi musu da hankali kenan a ciki malam ya kawo labarin haɗuwar ibnu arabi al-hatimi da shi da annabi harun alaihi annabi harun wai yake tambayar uh, yake tambayar wannan shi ibn arabi yake tambayar annabi harun yace annabi haruna faɗin da kake cewa annabi musa fala tushmit bil ada aina al adu alladhi tushiru ilai wannan adu din abokin gaba da kake cewa annabi musa kada ya sa abokan abokan adawar su maka dariya yace su wane ne wannan abokin gabar da kake magana a kai ne ya kai annabi haruna wa hal thamma shay'un kharijun anillah wai dama akwai wani abu ba Allah ba akwai wani abu da ya fita daga zamantowa Allah da kanta fa aka yi hudubar an fa kawo wannan kissar a kudubar to dan a ɗauki hankalin mutane daga kai sai aka ce ai gashi yayi bata aya ai ya ma zagi ubangiji kuma da izo fassara sai i kawo ayar sai i biya ta daidai sai biya ta daidai kuma yayi raga-raga da waccan aƙidar ku koma ku saurare ta za ku fa'idanta ƴan uwa kuma za ku ga dalili a cikin wannan hutubar ƙarra wanda isa mutanen nan ba sa ƙaunarsa kuma a hudubar ya bayyana da bakinsa ya ce in za ka so shi ka so shi akan wannan yaƙi da wannan mummuna aƙidar kuma in za ka so shi idan za ka ƙi shi yana yaƙi da ita ka je kai ta ƙin ice kai idan a ta ne ma ka ƙi ƙinsa dan kai maƙinsa ne har tsinuwa <laughs> da malam zafi yayi anan ko ba haka bane amma yayi magana mai kyau ka koma wannan kutubar ita kadai za ta gaya maka waye shi Ka ga yadda yake magana daga cikin kokashin zuciyarsa yadda yake nuna kinsa da wannan mummunan aqidar bari ka ji abin da yake faɗa akan ita wannan ayar kafin na zo na nuna muku kuskuren ta shi ma ogan nasu ya faɗa akan alqur'anin kuma dai har wa yau tabaraka wata'ala a Qur'ani zai ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn maryam hakika sun kafirta wanda suka ce annabi Isa dan Allah ne hmm, to yaya ga mutumin kuma da ya fito a littafin ya nuna cewa da kafirai da munafikai da yara kanana da mahaukata da najasa da abin da yake da wari da ɗoyi duk sunansa Allah wayancan kawai annabi isa da yake da tsarki annabi isa da yake annabin allah suna ce masa allah allah ya ce kun kafarta kun fita daga musulunci to ina ga wanda wanda bai ma kai daraja annabi Isa ba dai ya karkata ya ce komai allah ne wannan ba ita ce hudu bar karkashin wannan ayar da aka yi gutsara aka ce ya zagi Allah da ya zo fassara ta kaji tsarkake Allah yake yi wanke ubangiji yake yana lugude akan masu allantar da bayi amma saboda siyasa wai sai aka wawaitar da hankalin wasu don wasu zance ai ga aya ma bai karanta da daidai ba ai ga aya ma ya kaza ba daidai ba to bara ku gani wannan littafin shehu ne ai jawahirur rasail jawahirur rasail ka bude juz'in sa na daya juz'i na ɗaya shafi na ɗari da da sittin takwas. bara mu karanta shi tare da ku bara mu kunna kyamarar baya gashi littafin jawahirul rasail kun gan shi ko juz'i na ɗaya shafi na ɗari da sittin da takwas da Allah duk wanda yake da alkur'ani ya buɗe. suratul anfal ga ta nan nayi mata jallayi wa hadahu ila siratil mustaqim a ganta sai ya ce liyalika man halaka an bayyinatin da Allah a cikin wannan alkur'ani wannan ayat take liyalika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyana. da Allah waye iwa wannan alkur'ani wannan barnar liyalika jawahirur rasail juz'i na ɗaya shafi na 168 gashi liyalika liyahlika ne shine aya alkur'ani liyalika me liyalika take nufi in zaka fasa rata da Hausa liyalika man halaka an bayyana ka gani liyalika man halaka to yanzu wannan gashi barna ce alqur'ani aka yi ta kuma shehu ne yayi ta ba shi suna da kanka me yayi anan ai ba a kuskure alqur'ani ai kaza kaza bai iya ba to yanzu wannan ya iya shi gashi liyalika man halaka an bayyana shafi na 168 jawahirur rasail gata liyalika man halaka an bayyana liyalika man halaka an bayyana ina ta nunawa don kowa ya gani liyalika man halaka an tin, liyalika gata liyalika gata wannan a cikin wani alkur'anin take ban ƙi ba ko da akwai izifi 61 amma dai izifi 60 da muke da shi babu wannan ayar liyalika to to yanzu wannan kuskuren da bawon Allah nan ifada wannan dattijo yana halatta mun mutuncinsa ku nake tambaya yana halatta min mutuncinsa in fito in ci mutuncinsa in keta masa alfarma in ce mar jahili bai iya alkur'ani ba bai san liya hali kaman halaka an bayyana ba ya zo yana liya lika jahilin banza dan iska kaza kaza in ci ci mutuncinsa ni ma in zazzage shi da kuke yi bai kamata ba wato ɗaliban ilimi fa suna da sifa kamar yadda malamai suke da sifa to haka su ma ɗalibai suna da sifa yadda ɗaliban ilimi suke da laduba yadda malamai suke da adab wa'anda ake nema da su a gare su su ma ɗalibai fa ana neman su da irin wannan sifofin ɗalibi ba a san shi da jiji da kai ba ba a san shi da girman kai ba ba a san shi da wulaƙantarwa ba da ko inda muna tattaunawa da su cikin mutunci da kimantawa tattaunawa ta ilimi ka kawo kaza ba haka bane ga kaza kalubale wannan abu ne accepted ba wanda kuma baya maraba da wannan dan ɗaliban ilimi muna amfana sosai wani lokacin ma wani kalubalen naka shi zai sa ni in je in yi wani binciken ga wani abu wani lokacin kalubalen da zan muka zai sa ka gano wani abu wannan amfanar juna ne da kuma haskawa bayin Allah hanya duk wanda yake gani yana ganin me yake gudana a nan masu ɗintar gaskiya suke ganin a basu. amma cin mutunci gori wulaƙanci cin mutunci gori wulakanci ba daidai ba ne yanzu wani bawan Allah aka turo min ya zo yana martanin wani ayar laƙad ka fara kaza shi ma gurin gyaran sai faɗa kurakurai guda biyu a gurin gyaran sai faɗa kurakurai wasu daban sababbi kuma cika ta Allah ce Allah ne kaɗai cikakke ku dinga yi wa junanku uzuri ku dinga yi wa junanku afuwa ku dinga approaching yan uwanku da abin da zai amsa sunan annasiha amma ba wulakanci ba shi yasa ibnu rajab yake da littafi ah, al-farqu bainan nasihati wat ta'yir ko wani abu mai kama da haka ne sun littafin bambanci tsakanin nasiha da wulakanci tozartarwa shi ta wulakantarwa da tozartarwa ita wannan haramun ce a musulunci amma idan ba don haka ba duk abin da za a wulakanta wani naka da shi akwai shi duk abin da za a kalli wani naka a gaya masa mummunar magana akwai shi duk abin da yake da akwai wanda za a kalli wanda ina cewa wani naka ne dan ka ji cewa wani ne da yake kusa da kai amma ina nufin manyanka malamanka shehinanka tsofaffinka dattijanka tari ne na abin da za a ci mutunci su da shi amma wannan menene in na ci mutuncinka menene ribar yanzu misali sai na zo ga kurakuran sharu sale na nahau sai na kunna me na koya ma me ka koya na na fikihun wannan abin da nayi akalla zaka iya cewa eh gaskiya tunda bai iya yana kuskure a nahu jahili ne ka ci mutuncinsa ka zage shi kai ma kana zo sai ka ji naka malamin kai ma ya irin wannan kuskuren shi ma sai ka masa wancan hukuncin ya kamata mu dinga jin tsoron Allah mu dinga jin tsoron Allah harkar addini da harkar ilimi ba harka ce ta tamore ba duk wanda zaka je ya fito misali yana maka karatu akan miyagun akidin dariqa yana kawo su kamar irin su malam Habibu Gusau misali ba wai yana yi ne dan ka ji haushi ba yasa ga akwai wani dan Nijar da yi masa raddi isa masa ila'ain ila ayin shi kuma i masa martani dan Allah yanzu wannan abin bai daidai ba gashi shi kuma i masa martani yace ila kitabillahi wa sunnati rasuli yanzu dalibai ba su amfana ba yanzu muka koma gashi muna karantawa wani malami ne da dan uwansa malami i masa magana i mai tsokaci i risala akan abin da i yana ganin kuskure ne shi kuma i masa risala i bashi amsa yanzu gata ta zama littafi ɗalibi sai ya zauna i biya an samu karuwa a gidan ilimi amma kawai sai in zo in sa kyamara in ci mutuncinka in ce da kai ka zagi Allah bayan na son lahani ne kuskure ne a biyawa amma sai na abu na ce zagin Allah kai ma'ana intentionally ka zagi Allah wannan zalunci ne ba daidai ba ne ba wallahi mu dinga jin tsoron Allah wallahi wallahi wallahi mu dinga jin tsoron Allah akwai masu irin wannan da neman followers da Allah suna son su shahara wasu na son a ce ai wane ya ya iya kaza yana kaza irin wa'annan abubuwan kuskure ne ba daidai bane neman followers ta hanyar yin ƙarya da cin mutunci wannan kofar wallahi tallahi ni gaskiya ba dan wannan dan dalilin na ah, bayan Allah ka da suke dan tintaba ba buƙatar mi wannan maganar ba buƙata ba buƙata saboda haka yan uwa ina ba da shawara kowa ya koma cikin hankalinsa kowa ya koma ya fuskanci abin da yake gabansa mai ƙalubale ya ƙalubalensa mai martani ya martani in bai gamsu ba a ci gaba da tattaunawa tattaunawa ta ilimi kurkure kuma duk wanda aka ce da shi ga kuskurenka wannan ba laifi ba ne an nusar da kai ga wani abu kana da rauni a kansa kenan ma'ana ka je ka ƙara bita a kai ba laifi ba ne je ka ƙara bita an fito maka ga kuskuren ka ba laifi amma kada a ci mutunci kada a wulakantar sannan mu sani samo kuskuren shi kuma wannan ba kaskanci ba ne ba kaskanci ba ne domin ga shi ya faru mun karanto daga gurin manya ba kaskanci ba ne ba ba wulakanci ba ne da haka mu shiga cikin taitayinmu mu shiga cikin hankalinmu kada wani ɗan bidi'a ya zo ya saka kare na malamin ka kada wani ɗan shishigi ko ɗan shigogo shigogo ya zo ya sa ka ka haramta wa kanka amfana daga indararen da kake amfana da shi akwai malamin da aka haramta maka shi aka haramta maka saurararsa wallahi azima abin da kake amfana a gurinsa ba za ka same shi a gurin wani ba an cuce ka an cuce ka akwai malamin da in yayi shiru ya daina wani abin ba wani wanda zai tsaya a makwafinsa yi abin da yake yi babu wallahi ba wanda zai tsaya a bagiransa ya irin aikinsa babu saboda haka zaka ga kowa akwai irin yanayi da ɗabi'ar da Allah igine shi a kanta da kuma irin baiwar da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi amma mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu daina cin mutuncin junanmu mu ji tsoron Allah mu daina wannan abin ba daidai ba ne. ba daidai bane ba wallahi al'azimu kuskure ne ba daidai bane mu yi wa junanmu nasiha da soyayya mu yi wa junanmu fata na alkhairi ya zama na duk sanda na yi ishara zuwa ga wani kuskuren kana ne dan ka gyara ko ka ji haushi ka je ka fusata ka je ka gyara wannan taimako ne ci gaba ne ina faɗa amma a yi abu cikin hikima da latsafa da mutuntaka a ƙarƙashin wannan a ƙarshe ina yin a cikin tsakanin abubuwan da suka gudana waɗanda wayannan abubuwa da suka faru suka sa musu damuwa sawa'un ɓangare ni dama ni ɓangare na ba abin da ya dame ni <laughs> ni ba wani abu da ya ɓata min rai yawwa ɓangaren wayanda abin ya shafa muna ba da haƙuri ga dukkanin ɓarayin guda biyu da Allah kowanne ya yi haƙuri la'alla wannan ne iyo a'a kai da kake fusata ko kake jin haushi saboda ana maka nasiha ko ana maka karatu ka sani ba dan a fusata ka ko a bakanta maka ake yi ba illa iyaka ka koma ne ka karanta ka duba ka ga menene abin da ake faɗa ina iya tunawa akwai ɗaya daga cikin masu yin wannan abin ne brass sunansa ina tunani ya kira ni a waya kwanaki ba a fi sati ɗaya ba ko sati biyu mun yi waya da shi ya kira wani akan wata qadiyya wadda zan zo zan tattauna ta anan zan tattauna ta anan kuma zan tabbatar masa da cewa wannan bayanin da yayin a kuskure ne kuma ma'anar da na faɗa ita ce ma'ana ingantacciya sayya da shawahid shawahid kuma ƙarfafa daga manya-manyan ne, bayan wannan bidiyon ma da muka kunna masa ya kira ni a waya shi wannan mai cire-ciren wayoyin akwai baiti akwai magana a cikin jawahir rasail da Nabiya ta shehu ibrahim akan ambatan shehu tijjani a lokacin ramadan cewa ya fi kowane zikiri cewa wannan fasar ba haka take ba mun tattauna da shi akai ya kawo fahimtarsa na ce da shi a wannan fahimtar ba daidai bace ga fahimtar, daidai na ka na. haka muka yi wayannan muka rabu la'alla ya fa'idanta da ni da wani abu la'alla na fa'idanta da shi da wani abu da maganganun muka tattauna wannan ita ce yan uwantaka kaga dan dariƙa ne ni dan izala ne ni ko dan izala ne amma me gashi ya kirawo ni ya neme ni mun tattauna akan wata mas'ala da a ce la'alla wani kuskure na ya bayyana abun zai ce gurin nan kuskure ne zan karba kuma zan gyara la'alla ne ya fada cikin kuskure zan nuna masa kuma ina kyautata zai iya karba i gyara wannan ba laifi bane tana gudana gashi ni ma ta gudana tsakaninmu kuma irin wannan zumuncin maintaining ɗinsa ake so ake ya ci gaba da gudana kada ya tsinke saboda fa'ida ce alfani ne ga ɗalibai fa'ida ce alfani ne ga ɗalibai amma duk sanda na buɗe ƙofar in jage ka in ci mutuncinka in tozarta ka duk wata alaƙa tsakanina da kai ta tsinke ba sauran kimantawa ba sauran mutuntawa soyayya za ta fita kiyayya za ta kafu wanda wannan kuma ya saba da ɗabi'a ta ɗaliban ilimi kiyayya da gaba da faɗa da juna wannan ba daidai bane ba kuskure ne don haka a ƙarshe ina fatan Allah tabaraka wa ta'ala i bamu dacewa ya yafe mana kurakuranmu sannan ya ƙara mana himma zan ce ƙara mana himma a gurin karatu da kuma karantarwa sannan ya ƙara wa waɗanda suke irin wayannan abubuwa faɗin kirji da fahimtar al'amura yadda ya kamata a ce ana handilin ɗinsu Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da mu cikin addinin mu da kuma ilimi mai ruwa da take kyakkyawa ya yafe mana kurakuran mu ya shirya da mu ta farki madaidaici abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma da tuntuɓin harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana a ƙarshe ina ba da shawara zuwa ga 'yan uwana musamman mazauna Najeriya a bisa wannan abubuwa da suke ta kaiwa su komo na zanga-zanga da rashin daɗin gari akan cewa mu kwantar da zukatanmu mu yi haƙuri mu yi haƙuri sautari kakan so abu amma Allah ta baraka wa ta'ala bai kaddara maka ka same shi a wannan lokacin ba wannan baya nufin Allah baya son ka baya nufin Allah ta baraka wata ala baya tare da kai da abin da muke fama da shi ko muke kuka da shi na tsadar rayuwa na yunwa na fatara na kaza wannan abun ko ninkinsa sama da shi ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salam babu irin jarabawa da bai gani ba a rayuwarsa an kore shi daga garinsa ya zauna rayuwar da babu abinci yana ɗaura dutse a cikinsa saboda yunwa sahabbansa yana musu aike su tafi garuruwa masu nisa ba su da abincin da za su ci sai dabino ko ganye ganye na bishiya shi suke cira su ci ba a dafawa ba a wankewa cikin sahabbai akwai wanda ya ce sai da muka kasance ba hayan ya dawo tamkar kashin awaki saboda tsananin halin da aka shiga ciki amma duk da wannan halin an shiga amur da lokacin tana umar amma duk abin da zaka samu idan ka tattara irin wayannan jawaban zaka ga wannan yanayin bai taba sa su sun fita daga ɗabi'a ta mutuntaka ba bai taɓa sa su sun fita daga cikin hali da kuma yanayi na ɗan ta ba baya da ɗan adam zai kasance saboda buƙatar ka da abuwa ka wani sarari ka sadaukar da ranka a dinga karbe ku ana muku irin wayannan abubuwan bai kamata ba demokuraɗiyya aka ce ana yi amma ka kalli abin da ake a Najeriya ba demokuraɗiyya ba ne kama karya ce kawai to kada ka je baka gyara ɗaya ba goma ta lalace ba a cire maka subsidy ba a da maka da subsidy ba a kashe ka ba buɗe maka boda ba a kashe ka kuma jinin ka ba bin kadinsa za a yi ba a lalata muku dukiya a cutar da ku ku yi haƙuri ku maiwa da Allah al'amuranku wallahi wallahi wallahi duk wanda imayarwa da Allah al'amarinsa sai Allah ya bashi mafita kyakkyawa duk wanda imayarwa da Allah al'amuransa Allah zai bashi mafita da take kyakkyawa ba a taɓa ba wa Allah zaɓi an mai da al'amura bai ka ɗauki ba kawai dai sharaɗi manzo sallama ya faɗa ya ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba shine sharaɗi. fa inna laha la yaqbalu du'a min qalbin la lahin domin Allah tabaraka ta'ala, baya karbar addu'a da aka yi ta min ƙalbin daga zuciya da take gafilin rafkananniya kuma lahin wacce take mai cike da wasa ku roki Allah a cikin hali na kaskantar da kai a cikin hali na mika wuya total submission zuwa ga Allah ku roƙe shi ya ba ku mafita da kariya a cikin al'amura wallahi tallahi Allah zai ba ku mafita ashabul ghar kuncin rayuwa suna cikin dutse a rufe Allah suka roka sai ga dutse yana buɗewa ba tare da wani ya taba shi ba ba wanda ya taba dutsen amma addu'a ta sa Allah ya buɗe ashe addu'a gaske ce abin da baya yiwuwa addu'a tana sa Allah ya Allah ya aiwatar da wannan abin gurin da babu rai Allah ya halicci rai a ciki gurin da babu komai Allah ya halicci abu a ciki ba abin da ya gagari Allah ba abin da ya gagari Allah duk zaluncin da shugabanni suke bai kai na Fir'auna ba har yanzu mun karanta Fir'auna mun ji me yake yi amma sai da Allah tabaraka wa ta'ala i clearing ɗansa. ya yi clearing atmosphere din gabaki da annabi Musa ya zo ta sa Allah ta barko ta'ala al'amura amma mu daina tanzara mu yi hakuri mu yi haƙuri mu maiwa da Allah al'amuran mu mu yi addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya rufa mana asiri Allah ya sauƙaƙa mana halin da ake ciki a cikin wannan ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh